malam mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana ya ce malam mutum ne yana da sana'a amma wani lokaci sai komai ya tsaya har abin da zai ji zai gagare shi kuma ana bin shi bashi balle ya karfi wani bashi sai yake kafan kuɗi wanda zai mayar da ruwa shin malam yana da laifi a haka بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله yana da laifi wannan kuma shine zai ƙara matar watsa masa da abinda akwai riba a ciki Allah riga kwashe masa albarka bangiji ta da ta yamhaqu Allahu riba wa yurbi talaba Allah yana shafi albarka riba to haka idan Allah ya jarrabe ka da tabarbarewan harkoki ba ana nufin kuma ka koma cin haramun ba babu wannan lalura amma idan baka samu abincin da zaka ci ba ka sai wani gargaran da zaka halaka kaga wannan zaka iya sirri ba? kamar yadda ya halatta ka ci mushi amma ba wai a ah, harkoki na sun ja baya ko menene ba an hana ne shi ka akwai wata sana'a ba wata ba ta kasuwanci ba ka je ka yi wanda ba ta bukatan wani ya baka kaya karfin ka shine mai shine jarin ka ko iliminka ko tunaninka ko makamancin wannan saboda haka babu hujja ga wanda zai zo kawai da motsi kaɗan ba mu daidai na cin kudin ruwa yana ta riba ya san kuma yana ƙara durmiyar da kansa ne. domin Allah bai zai sa albarka a cikin abun wani ma zai ce ci abin nan abin nan din bashi ya zo yana ta kawai ya je gina gida ma wai ai da zura ne wai da zura gina gida ne wannan yana jin za ka yana hararo shi ya yi gidan sama fili ma a wani gari to wani aboki aikin sai fallasa shi ce akwai kudin ruwa a ciki saboda abin nan eh, malami ne mai tafsiri amma dai dan siyasa ne <laughs> saboda haka sai ƙato gida ya zo yana zargin su sauran abokanensa sun karfi cin hanci sun tsige wani gwamna kaza kaza sai ce to kai ka gaya min tsakaninka da Allah wannan gidan da ka gina ba ku ruwa a ciki sai ce ai lalura ne ya ce to me lalura yi ce lalura kawai ina son mai gida shi gidan sama ya ci littattafai da abin da a falo da sauransu sau ta ga wannan ba lalura wannan alusai saboda ta larura shi ne ma la ya ta hammadu gubanul adam abin da ɗan adam bai zai iya jurewa ba bai zai iya ba zai halaka ko zai kusa ya halaka shi ake cewa ake cewa lalura sau da haka in kana da kuɗi da za ka kama haya kana da laluran ka ci bashi bashin banki ko bashi na kuɗin ruwa ka gina gida babu wannan lalura kana da yadda za ka ci abincinka kana da laluran ka ci kudin ruwa ka ce za ka yi kasuwa ba kuwa za ka waje malam wannan yake cewa shi malam ya halatta wakilin dukiya ya tafi umarni daga wajen aifin mai dukiya ba tare da tsanin mai dukiyan ba ko matar mai dukiyan ba tare da umarnin mai dukiyan ba kai dai idan mai dukiya ne ya wakilta sai yi maka same ni ba ka tambayi matata ko ka tambayi babana amma dukiya ta mai dukiya ne to da ka wanda ya wakilta ka shi za ka tambaya amma in yace to in kan wani shawara ne ba ka same ni ba kai shawara da matana ko da babana to kaga wannan ya riga ya su a matsayin sa ne kuma amma in ba haka ba baya halarta shi za ka shawarta wannan hanya ce wanda za ka zo kai wani ha'inci a ciki ka in ka gaya wanda yake ta yi shi mai gidanka ba zai yadda ba sai ka je ka lallabi baban ka dan masa wayo shi bai san me yake tafiya ba sai da za ka iya yi ko ka je wani matarsa ita ba ta gane ba da za ka iya yi ko da wani maslahan haka to ba za ka yi wannan ba sai dai in shi ne za ka ya ka izini na ah, malam wanda yake cewa hukuncin mai yin askin banza da kuma aske gemu eh, ga wanda sana'ar shi kenan yace malam ne hukuncin hakan saboda ya buɗe shagon aski ya samu kalubale sosai saboda baya yarda ya aske gemu ko ya irin wayancin aski daga ƙarshe kulle ma shagon yayi ne hukuncin hakan abinda kai daidai ne ba halatta aski gemu haramun ne bai halatta ka aski wani gemu ba askin arna haramun ne bai kamata ka yi wa wani askin arna ba kuma ko babu so za ka ci abinci man taraka a lillahi awadahu Allahu khairan minhu kamar abu don Allah Allah zai musanya kan wafi alkhairi ni ba na ganin ka rufe shagon sai ka samu sana'an da tafi wannan shagon ka a buɗe baka askin arna kuma baka baka asije mu shikenan wanda yake so a masa aski kawai ya zo a masa kuma za ka samu kwastomomi insha Allah amma yin wata sana'a ka samu wanda ta fi wannan kaga wannan shi kenan sai ka sai shiga gaba wata sana'a amma yin ba haka ba ko a iya nan ka zai Allah zai kawo maka kwastomomi waɗanda za ka ci abincin sha'alu. Allah malam wannan yake cewa ne hukuncin faɗan karramallahu wajhahu idan aka ambaci sunan Ali radiyallahu anhu ya ba daidai bane kawai shi ne shine ya zo da shi da radiyallahu anil mu'minina fi ƙasa ta tashada da kuma radiyallahu anhu maradu anhu shi yasa magabata suke cewa sabai Allah na wannan kalma wa anhu Allah ya yarda da shi shi ne wanda Allah ya faɗa qur'ani amma wa jawo ma'anansa Allah ya girmama fiskansa wai saboda sai na Ali bai taɓa bautan gunki ba sai suka ga suke cewa karramallahu wajhahu to wannan kalman kai wani ne yake yake kirkire ne yake yake yake kirkire wannan addu'a amma wanda ake yi kuma da Qur'ani ta zo rabbi Allahu anhu to da ka Allah ya yarda da su shi yafi akan ka ce karrama Allahu wajahu duk da cewa bai taɓa bautan mulki ba ne shi garihi saboda sa a lokacin yaro ne lokacin da ake bautan gumaka yasa aka ce bai taɓa bautan goma ba ma abadal asnama li shi garihi saboda yarintansa da su sauran manyan sabon da suka bauta wa gunki suka zo suka musulunta daga baya ai duk Allah ya fi musu abin da suka yi duk abin da kai al-islamu ya hadiyu ma kana qabla duk laifin da suka yafe musu wannan ba aibi bane don lokacin musulunci bai zo ya haramta wannan ba saboda haka su ma ba su da laifi Kuma ma ne su karrama Allah wujuhahum Allah karrama fiskokin su don sujjada suke yi yanzu sujjada wa Allah subhanahu wa ta'ala su kai da fiskokin su wa ce rabbi Allah wa anhu yafi akan wannan mada wannan take cewa menene hukuncin jinin al'ada da ya taɓa kayanta ta wanke amma da ya fita yadda ya kamata ba yaya matsayin wannan kaya in dai ya wanko alamu alamun inda jinin ya zauna ne ya rage ba ta ji ƙanshin warin jinin ba ba za ta yi ta sa hannunsa ba za ta taɓa jinin ba ba warinsa ba wani ɗanɗanonsa shi kenan ya yi ba zo da komai da komai su ya bushewa ko za ka duk najasar da an wanke an wanke ga alamuna amma ta fita alamun ne yadda ta zauna wannan ba ta cutarwa ba ɗanɗanonta ba warinta ko ganshinta babu kuma a launi ba za ka ga najasar ba in ka taɓa hannu ba za ka shafa ta ba shi nan ya wadatar. Malam wai menene hukuncin eh, munafukin miji wanda zai saya mini abu sai ya ce ni kaɗai ya sayawa daga baya sai in fahimci ya saya mu gida wani wanda ya fina wa matsada to munafurcin sai da ya yi ne da ya tsaya wa gidanki wanda ya fi naki tsada amma ina wata siyasa ne ke kare na yi wa wacce ma da ya cuci kaɗai ne kuma ba za ta fata su ba ai wannan siyasa ne babu laifi ko ta karya ya miki ya halatta ya miki karya amma dai matsalan kawai inda munafurcin yake ya tsaya wa uwar gidanki fiye da naki ke ya a miki wanda bai kai ba kuma ya zo yana cewa ke kai wa wannan abu ta wannan munafuki ne kuma Allah zai tambaye shi domin zalunci ne bai bai adalci ba saboda ka dole ne kai adalci a tsakanin iyalinka in ka zama za ka yi maka aure mace ba a ɗaya kawai to ji tsoron Allah in yana jin mu. Malam wanda yake cewa menene hukuncin bin limamin da yake sabon Allah kamar irin su zina da sauran abubuwa da sabon shi. ya kamata limamin mutane ya zama mai sabon Allah ya zama fasi amma idan tsautsayi ya sa ka yi shi sallah sallah ka tayi saboda mai saboda idan shi in yi sallah Allah yana karban sallansa ko ta ce ballantana kuma wanda ya bi sallah wanda ya bi shi sallah ai ki yana karban sallansa barawo ana karɓar sallah da ce ana karɓar sallah da kan ma in ba lokacin da yake maye ba ne. ana karɓar sallah sai ya za a yi shi a sallah sa kai kuma da kai sallah a bayan sa ake ba za a kafin sallah ka bare bi mai kai ita wani suka kafa ka'ida kullu man sahha salatuhu li nafsihi sahha salatu li ghairihi wanda da yi sallah Allah zai karba to iya yi limanci ma ana karban sallar mu ko an samu wasu daga cikin magabata sun fi wasu shugabanni wanda suke fasikai shugabanni ne sahabbai suka riske su ko mutanen banza ne amma kuma suna bin su ne suna bin su sallah saboda sallan da ta yi kai akwai ma shan giya yake yi da ya zo ya yi sallan abin nan ya yi sallan juma'a raka biyu a jego wata nan ya zo cikin ma ya ce raka hudu da ya raka hudu sai ya kalli mamun sai ce in kara muku suka ce ya kari ka kara amma wannan sallan dole a sake ta don an gane cewa yana cikin yana cikin ma amma inda ba a cikin ma yana zai karbi sallan Abdullahi bin awal duk sun fi irin wayannan shugabanni domin me domin musulunci bai da an rarraba kai ba yasa suka ce to rashin bin yan bidi'a da irin wannan mutane musamman in shugabanni ne rashin bin su shi ma bidi'a ne za ka dole bidi'a sa bata fita shi daga musulunci ba ko sabon Allah sa bai fita shi daga musulunci ba sai aka nada muku shi ne ko shugaba ne shi mace sai ku bi shi saboda maslaha domin hadin kan al'umma duk da sallah dai ta yi lau amma in kuna da iko kar ku naɗa mutumin da ba mutumin kirki ba limami don limanci jagoranci amma an fi karfin ku aka nada muku shi shugaba ne nada muku shi ko shugaban shi ne limamin ko ba mutumin kirki ba babu zai fi zama fi shi sallah rashin bin sallah ma shi ne matsala na wannan take cewa tana fama da eh, matsalar rikicewar jinin al'ada har ya kai ba ta iya a lissafa lokacin da ya zo da kuma wanda zai zo na gaba ta ce to kuma sai ga wani ƙarin matsalan shine idan jinin zai zo sai ya zo mata misali bayan sallar asuba sai ya diga kaɗan sai ɗan jima sai ya ɗauke kuma kafin azar sai ta yi wanka ya sallah a cikin malam sai ya zamana sai ya zamana zan yi kowace sallah to amma fa sai na yi wanka har tsawon kwana ɗaya da yini ɗaya hakan ya zo a addini ba matsala eh, ba matsala ba ce ko hakan yana nufin matsalar matsala ne abinda da take magana kawai jinin yana rikicewa eh, abin ya zama wajibi ta san cewa da nawa ne kwana nawa ne al'adarsa yanzu da jinin ka rikice ai ya zama jinin cuta kenan saboda haka sai ta tsaya iya kwanaki ta wanda ta saba in kwana shida ne in kwana bakwai ne su ne kawai al'adar ta sauran kuma ba za ta daina sallah ba sai wanka ta cigaba da sallah kuma ta je likita ya ganta likita zai iya ba ta magani da zai tsiri ta mata al'adar ta za ka wannan wani matsala ta samu cuta ne amma a ce za ta tsaya iya inda za ta ke al'adar ta ko da ma ba ta samu sauki ba idan kuma ta samu sauki shi kenan malam wannan kuma yana tambaya ne a kan lokacin da limani yake karatu a bayyane hmm. shi zai iya yi a asirce ba a yi a za su ma ya je abinnan wani yana karatu ya ce ni ba zan jayayya da wani a cikin alkur'ani ba wannan akwai hadishin inda ma juya imamu da yutamma bihi an sanya liman don a da shi wai za raka farko wai za su da fazazu wai za a ra'a fa'ansu idan yayi karatu ku shiru ba za ka ce nan in kana jin karatun sa ko a karance ne ba za ka yi karatu ai kare ba hankalin ka yanzu sauraron karatun za ka yi ko na ka za ka yi amma ilimi na yi a sirrance to za ka yi karatu a sirrance madan wannan yake cewa menene hukunci akan yaran da mahaifinsu ya ba su tarbiyya gwado, ya rasu ya bar musu dukiya sai suka yadda tarbiyyar suna ta albasha da rungu a tawakwancin su mutanen banza saboda haka saboda sun zo mutanen banza ba mutanen kirki za ka su ji tsoron Allah kuma za su sha wahala a duniya duk wanda zai iya sa masa tarbiyya su ba masa dukiya wai saboda dukiya zai zama ɗan iska ne. da zai zama mutumin banza ta wannan fa rayuwarsa kuma shi kenan shi ya rako mutane duniya ne wanda ka ba za ta yi kyau ba ya tafi kenan an yi asararsa ba ki a raye amma an yi asararsa wanda haka tarbiya ita ce rayuwa ba? duk mutumin da bayi da tarbiya to daga nan ya gama yawo kuma ba abun da iyayenka za su maka ba wani gatar da za su maka kamar su baka tarbiya shi ne babba in ba su baka tarbiya ba sun cuce ka kuma Allah zai tambaye su in ka ba ƴaƴanka tarbiya ba ka cuci kanka Allah zai tambaye ka kuma a duniya ma in ka rayu za ka gani ba za su amfane ka ba a na alayira yawa ban gani wanda suka nuna ƴaƴansu gata na wadata ba su ba su tarbiya ba yanzu sun tsufa lokacin suke neman ƴaƴan su taimake su ba su da lafiya ba su da shi ƴaƴan ba su yi watsi da su ba ruwansu su yi watsi da shi ba ruwansu da babansu kwata-kwata ka ga wannan aikin banza kenan kai saboda ka tarbiya ita ce gaba in yana da tarbiyan kam ai ko baka bar masa dukiya ba zai nema zai kula da kai dan abin da yake samu dai zai kula da kai to wale kai yanzu an baka abin da yafi komai tsada shi ne tarbiyan kuma an bar maka dukiya sannan ka da mutumin banza ka barkatar da dukiya mai kake nan an kai asara wannan ko babban wa'azi ne ga masu kuɗin da ba ta alheri ba ka taimakon talakawa ba ka taimakon addini ba ka zumunci ba ka damu da yan uwanka ba da kai kana tara wa ƴaƴanka sai ka tara musu ka tafi kawai su zo su yi zama mutanen banza su yi almubazaranci da dukiya bata amfane su ba kai ma bata amfane ka ba da haka babu wanda ake haifansa ba wanda ake yi ni ma ake yi amma ga musu tarbiyya da kansu za su neman Allah ya kaddara masu arziki ne wallahi da su domin arzikin da ba a tambani kila kai ma ba gadan arzikin kai ba ka nema ne kuma za su nema ba ina nufin mutum ya kashe dukiyarsa gaba ɗaya kar ya bar wa ƴaƴan ya bari amma kada wannan ya hana shi taimakon al'umma ko taimakon addini Allah ya samu dace malam wannan yake cewa ne hukuncin buga kwallon kafa a ba sau dubu za mu amsa wannan tambayar mun amsa ta ranar talata ko mun sake amsa ta jiya laraba a yau yanzu ma ka sake kamin da ita ka je ka saurari abin da amsoshin da muka bara ba sai masu addu'o'i daga ciki malam wannan yake cewa malam da kai da yan uwa musulmai ku sanya ni cikin addu'a ina fama da jarabawa yara na guda uku eh, mace da mata biyu da namiji guda aljanu sun sa su a gaba ita babban ta macen ana mata rufiya sun ce maganan aure ne ba za su bata ta yi aure ba ya ce malam za a yi zo a yi ta magana sai kamar abu zai yi sai ka ga ba kada ba komai ta rabu da saurayi shi kuma namijin akwai accident da ya taba yi ma ana rufiya suka ce a su suka kashe accident zuwa suna so ya mutu ita kuma karamar sun ce ba za su taba barin ta yi karatu ba yace wajen shekara goma da yana fama da wannan matsala babu sauki abin amma dai alhamdulillah ya ce a samu a cikin addu'a Na wannan ma yana cewa a cikin addu'a kafin sauran masu addu'a wannan wata babban jarrabawa ce wanda kuma zuwa abin da aka faɗan nan aljani suna iya yin sa suna iya hana mutum karatu ko su manta da shi karatunsa ko su sashi asidani ma mai ne shi ne su kada shi shi kaɗai ma yana tsaye za su iya kada shi suna iya sa masa wani abu a gabansa a mota da zai ya faɗi ko makamancin wannan duk suna iya yi suna iya hana aure din su aure mace su hana ta su hana ta aure ko mace aljana ta aure namiji ta hana shi ta hana shi aure shi yana faruwa amma wannan duk ibtila'i ne abin da ya zama wajibi shine ku koma ga Allah subhanahu wataala a dinga addu'a a dinga yin magani kuma kar a tsaya ana ruqiya ana tofi ana waye amma a nisanci zuwa wajen bokaye da zarar kun fara zuwa wajen bokaye shikenan yanzu ba ku da tawakkali ga Allah kun yi imani da boka shine zai muku magani ko bai zai iya ba domin Allah ne mai yi ko da haka yau da gobe in kuna yi din ana yin maganin wanda shari'a ta ce a yi ana karatun alkur'ani ana suna yin addu'o'in safe da yamma a dinga karantar da su wa innan addu'o'in insha Allah a jani ba su rabu su ana warkewa sai dai galibin jinyan aljani yana ɗaukar lokaci ne kuma ba ce maka aljanu ne to kar ka baki dan lokaci kan haka amma ana warkewa gaba daya to wannan kar ya sa ku kauce hanya ku shiga wato ainihin wajen boka ya yi ta addu'o'i kuma ana magani din wanda shari'a ta ce a yi Allah ya samu dace da kuma wasu wanda suka ce suna da wasu bukatu wannan kuma ya ce mana ya zuwa iyayen shi Allah ya ji kansu eh, sai wani yake cewa malam wancan mahaifin da ya bar ma 'ya'ya dukiya suka yi almubazaranci da dukiyar shi mahaifin yana da laifi a yi sun da sun ce an masa tarbiya ba ya masa tarbiya wani laifi wadatar zirwa ziratun da okura so da aka laifin wani baya ne ba ya shafan wani sun da ya musu tarbiya dukiyansa ta halal wannan su kaɗai ta shafa amma inda bai musu tarbiya ba shi tsora su akan wannan lalatacciyar tarbiyyar suka ci gaba bayan rayuwarsa Allah zai kama shi da laifin bai musu tarbiya ana za ta shafe shi don shi sunan ta musu amma matuƙa ya tsora su akan hanyar da ta dace ai laifin wani baya shafan wani sannan kuma ubangiji ta yi yukhrijul hayya min almayyit wa mukhrijul mayyit min al saboda Allah yana fitar raye daga mace ce da mace ce daga daga raye Allah ta'ala ya kiyaye wanda suna nemi addu'o'i na akwai eh, da lalle an gaya mana ranar mun masa addu'a amma ba laifi mu ƙara yi masa wai wani dan uwa da yake zuwa karatu nan hamza ranar ladi ne yana ji ya zo yana tsallaka kwanta ya asibiti to ya dan samu dan matsala aka ubangiji ta ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗin sauran duka wanda suka nemi addu'o'i ubangiji ta Allah ya biya musu bukatun alkhairi kuma Allah ya biya wani bukatun muna alkhairi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واقتنا شر ما همنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين na? Thank you.